Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari. Tsintsiya, tsintsiya. Masu sauraron zanziya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu makiyaya da manoma a jihar Kaduna a kan shin ko ƙoƙarin da ake na keɓe wurin kiwo zai sa a sami zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. a makon jiya kun ci wasu ra'ayin. suna na baban gida mai tarakto ai rikicin fulani da manoma ba bakon abu ba ne saboda ba latani a da in yawa manomi barna mai unguwa ke sasunta abin yanzu wannan ba rikicin su bane an sa siyasa ne a ciki ba ma rikicin fulani da manoma bane ba ko can dama da ake rikicin ba wai rikici ne ake ba a manomi da makiyayi an saba makiyayi yayi barna manomi a je wurin mai unguwa ya biya shi ina ba latani ya san ya samu bindiga in banda halin siyasa idan aka sama musu wurin kiwo mai kyau amma a yi kokari 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin a raba su da shi tukunna sai an yi maganin 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin to fulani dama can da manoma ai na ake lafiya na isiyaku ba gobiri ba wahala gona ba ta ishe makiyayi sai dai shi makiyayi shi ishe gona saboda haka nan wurin ni ina ganin lahin makiyaya ne ne sun taɓa min ɓanda sun cire min gwamnatin matiri ba ra gaba ɗaya ɗiba ɗaya ne suna ta aisha mu gwamnati mu kuka gare ka ga allah muka muyiƙa ka kawo ka bude mana mu ladi muke so da zaman lafiya da inda shanu mu suke sha ruwa mu muna son bukata haka domin don shekara a cikin inda muke mu kan nan ina muna zaune wuri daya to me ake so mu yanzu idan da ciyawa alhamdulillah in za ku ba mu ciyawa mu shi dabbobi su koci mu zaman lafiya muke nan da muke so suna na karima in an hana mu yawo za a taimaka mana da aki da komi saboda ciyawan da kuke zubawa za ku ba mu to hai an ba mu komi da komi ciyawan da wurin da za mu sa shanu kuma mu zauna lafiya in dai da ciyawa in ba ciyawa za mu tafi yawo mu za mu zauna wuri na ishaq yusuf gaskiya wannan ba shawara ba ce mai kyau babbar shawara da ta kamata a buɗa ma fulani su inda za su bi su je kiwo su dawo in aka buɗa masu labin inda za su bi kiwo su je su dawo da wurin da dabbobin su za su rika shan ruwa to wannan an nemi zaman lafiya amma yanzu in ka duba halin da ake ciki duk labin da ka sani yana da faɗin mita ɗari ya dawo ko mita ashirin bai kai ba ka taso dabba da ta wuce ɗari ya za a ce ba za ka taɓa gona ba kaga ba zai yiwu ba in ana son zaman lafiya shine a buɗa ma fulani labin su inda za su bi su je kiwo su bi su dawo gidajensu su bi su je su sha ruwa shine zaman lafiya amma an turke su guri guda yaya za a yi ba su abinci akwai abin da muke kira waitini da fillanci akwai abin da muke kira hirtini da hillanci hirtini kafin ka tahi kiwo idan gari yawa za ka tasa dabbobin ka dan tahi a tura yan yara ƙanana su je fi sha kafin rana ta yi zuwa ƙarfe tara goma su dawo da shanu manya su ɗauka su tafi kaga shi kan shi wannan gurin ma babu to bare wurin kiwo sunan alhaji musa sala kashuri yau ashe kuma mu ba mu da walwala a kashe mu a kashe mana da mu kuma mu ba za a bar mu lafiya ba menene irin wannan al'amari wanda mu ma yan kasa ne kaga wannan bai dace ba a bar mu kamar yadda kowa yake shin abin sha ƙasa kowa da kowa yake zana lafiya da iyalan shi to mu a bar mu zana lafiya da iyalan mu ko gwamnati ta yi yunkurin yin haka to akwai su manoma da wasu kabilun da suke hana mu sakewa idan musamman idan sai ga mun ta kiwo da shanun mu jama'a assalamu alaikum sunana kabiru mai neman na jefa da kamar banjos sama ma fulani wurin kiwo ne ana ra'ayi ba shine mafita ba ne manomi ne ni kuma makiyayi ne hanya mafita mafi daidaituwa akwai garurruka da aka tsatsara a ƙauyaku da kuma manya-manyan gonaki na manyan mutane da aka saida wanda wasu sarakuna suka yi amfani da wannan damar da wasu gwamnoni da camomi na lokal gamma suka saida ma da masu ƙarfi aka toshe hanyar labi da fulani suke bi daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa wanda tun lokacin turawa yadda kakanninmu suke ba mu labari turawa na mulkin mallaka su suka tsara suka fitar da wa'annan labuka da wurin kiwo don a samu maslaha tsakanin manomi da makiyaya saboda da manomi da makiyayi kamar hanta ne da jini duk wanda yake tunanin zai iya raba su to ni dai ana tunanin yana yaudarar kansa ne saboda manomi yana daji kullum makiyayi yana daji kullum yan uwan juna ne amma wasu sun amfani da wannan dama suka yaudari manoman suka saida musu da hanyar shanu wadda suke bi shekara aru-aru wasu kuma in makiyaya suka taso misali daga mali suka faɗo nijar ba inda za su hara sai najeriya domin su nemi dausayi inda za su ciyar da dabbobinsu don su zauna lafiya to duk sai aka toshe wa'annan hanyoyi to makiyayi da wani ma kakan shi ne ba hanyar ya mai kwatance ko mahaihinsa ya ce in ka je ka fita gari kaza ka fita gari kaza za ka fita gari kaza sai ka tara an toshe wannan hanyar to da ka nemi ka ratse ma wannan hanya gonan wasu za ka shiga kana shiga gonan nan kuma matsala ta faru a matsayinka na bako hanyar da kake bi ko kuma aka saba bi da kai tun kana yaro sai ka tara an rufe ta dole za ka ratse ma wannan gari ko wannan gidan gona da aka saya aka rufe wannan hanya a suna na alaga da nyala cikin kuma manomi ne abin da ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyinsu da suke bi kuma akwai tintintin akwai gengu akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire burtaloli an bar wa'annan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da fulani suke bi sun riga sun nome saboda aka ba ne in zai bi kai da kake da gwananka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi biyu gwanan gwananka dole sai ya yi maka ta'adi dole a zo a cire burtaloli wanda masu ƙarfi suka tebe makiyaya kowane bafulatani da yake a ƙasar na a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwon su da kuma inda suke zuwa kiwo kuma duka an biya nono makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka a nan zai kiyo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai kare kiyo ba zai zanna guri ɗaya ba sai magana ce an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace mai noma da mai kiyo ba za zanna lafiya. sunana honorable khalil muhammad bello national president kullum allah katin riyar association of nigeria wato shugaban kungiyar da ake kira kullum Allah na tarayyar Najeriya. Kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma. Kuma mun a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiso a jihohi mun karɓi wannan mataki yadda ya kamata duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne. Amma abin da muke so tukunna kafin a yi tabi ainihin waɗanda muke da su gabatar Grade reserve a fara mayar mana su tukun dukkan wani mutum da ya mamaye gurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona ko gwamnati ta kafa kwamiti mai karfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na ss da 'yan sanda a bi da makiyayan wakilansu a fitar da garakuna a fitar da wannan wurare asalin su yadda yake da tukunna wa kai da ni mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sana da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni zauna lafiya kar wadansu su samu a matsala Abin da ya sawwaƙa kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara jimmai alice ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shi ne don daya bar bambanci na kabila ko addini Mu kankare zuciya mu cire hasada